yau alhamis ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na tamanin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a الاثني عشرية wa وجواب wallafan abdurrahman bin sa'ad ash-shafari Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin Allah za mu tashi gaba na 24 ma'ana tambaya na 24 da ke cewa ma manzilatu kitabil kafi inda shiyukhi shi'a wai wani matsayi ne littafin usulul kafi na kulaini yake da shi a wurin malaman shi'a alkafi lilkulaini menene matsayin shi da darajan shi da irin karbuwan da yake da shi a wurinsu wahal salima min ziyadatihim alaihi duk da wannan matsayi da wannan littafi na alkafi yake da shi a wurin malaman shi'a shin ya kubuta daga ƙare-ƙare da suka mai? eh wahal ittafaqu ala adadi kutubihi wa ahadisihi mala yake cewa shin malaman shi'a kansu ya haɗu sun yi ittifaƙi akan adadin littattafan da ke cikin usulul kafi kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza shin sun yi ittifaki akan adadin hadisan da ke cikin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko me matsayin littafin in littafin na da gagarumin matsayi a cikinsu shin littafin ya samu kariya da tsaro daga ƙare-ƙare da wasu suka zo suka jijjibga a ciki shin asalin usulul kafi littattafai nawa ne a cikin shi yanzu kuma nawa ne shin hadisan da usulul kafi yake dauke da shi shin ya samu ƙari daga yanda marubucin shi na asali ya yi? Shi ne za mu tattauna kuma shi ne tambayan da aka yi malam a nan sai ba da ansa da cewa ya taƙido ba'adu shiyukhihim wasu daga cikin malaman shi'a suna da ƙudurin cewa annal kulaini shi alkulaini lamma allafa kitabahul kafi yayin da ya rubuta wannan littafi nashi na alkafi a rabahu ala imamihim musani ashar wai sai ya kaima limaminsu na sha biyu awis salis ashar ko limaminsu na sha uku al shi ne wanda yake al yuntazar mana ya kai mahadi ke. wannan bayanin cewa sanda ya rubuta usulul kafi sai da ya kai ma imamunsu na sha biyu ko na sha uku za ka same shi a cikin as-su'alul khamis wa tis'in haisu a wujidat inda hum tusbatu bi anna adada immatihim salasata ashar kun muka zo tambaya na 95 a gaba za mu zo mu tattauna daga cikin 'yan shi'a akwai waɗanda ke cewa imamansu guda goma ne ba goma ne su kansu imaman ma cewa cewa ne wani sun ƙara daga sha biyu ya zama sha uku wa haza yun safu bunyanihim minal kawa'id wannan kuma yana rushe ginin da suka yi tun daga fandishin to yanzu wane ne za a goce daga cin imaman ya zama sha biyu ali ne ko husaini hassan ko ne? an gano wani da kyau ku za mu tattauna wannan in mun zo ƙarƙashin tambaya ta casa'in da biyar inda za ka ji suna cewa su sha uku ne ba sha biyu ba ne gina duk wani ƙarya da ɗan shi'a zai zo zai maka watsar da shi kan tafi ne addinin da yake yi ba kan gaskiya ba ne allah ya kiyaye mala ya ce fasta sanahu wai da ya kai ma limami na sha biyu ko na sha uku da yi nazarin littafin da kyau ya nazari ya nazari sai ce kula ni wannan aiki da kai ya yi kyau wai wai wai wai wai aikin nan ya yi wa ce kafin da shi a a yi littafin ya ishi yin mu kaji inda ya samo sunan shi na usulul kafi kafin da to a in ya tabbata kuma sun ce ya isa 'yan shi'ansu ya wadatar da su ya gamsar da su to rubuce-rubucen da aka yi bayan usulul kafi eh ne fa'idansu sannan idan ya tabbata akwai ziyadat da nukusan a cikin usulul kafi to shi ma ƙare-ƙaren an kai liman na sha biyu ko na sha uku ya sa hannu in kuma waɗanda suka rage abin da suka rage a ciki sun rarrage ɗin shin sun gano kuskuren limamin su na sha biyu ne ko na sha uku wanda shi ya gaza gano abin da su yau suka gano ko ko menene ya kyauti ya kamata a ce an san wannan kuma an yi magana keke da keke a kan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan bayanin da ke cewa sanda ya rubuta littafin ya kai mai limami na sha biyu kuma limamin ya dambara hannu a kai ya ce ya yi. har ma yi amfani da kalman katin lishiyati na ka duba bihar al'anwar mujalladi na 89 shafi na 377 a lamban hadisinsu na takwas babun mutashabihatil ƙur'an wa tafsirul muqatta'at wa annahu nazala fa iyyaka a'ani wasma'i ya jara wa anna fihi amman wa khasan wa nasikhan wa mansukhan wa muhukaman wa mutashabihan wannan shi a karkashin wannan babi aka kawo wancan dirkaniya da aka ce liman na sha biyu ko na sha ɗaya ko na sha uku ya faɗe ta ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye wa qala shaykh hum abbas qummi ɗaya daga cikin manya-manyan hamshaƙai kuma fitattu na malaman shi'a mai suna abbasul kummi ya ce alkafi alladhi huwa ajallul kutubin islamiyya ya ce kaga usulul kafi to shine littafi mafi daraja mafi kima mafi albarka daga cikin dillata littattafan da aka rubuta a duniyan nan kaji cika baki wa a'azamul musannafatul imamiyya yau wato yace kuma duk cikin littattafan da aka rubuta na 'yan shi'a imamiyya to babu littafi kamar shi to nan ne kafa da gaskiya wallazi lam yu'malul imamiyya mislahu kuma duk 'yan shi'a imamiyya ba su rubuta littafi kaman shi ba ya fi kowane littafin su daraja sannan ba su da littafi kaman shi kun ji abin da abbasul ƙummi ya faɗi kan littafin usulul kafi malin ya ce ƙalan maula muhammad amin al-istirbadi fi muhakkiya fawa'idi shi wannan alistirbadi yana hikaya ne dangane da fa'idoji na usulul kafi ya ce sami'ina an mashayikhina mun ji daga manyan malamanmu wa ulama'ina da kuma manya-manyan shehunninmu ko malamanmu annahu lam na fil islami kitabun wai a musulunci ba a rubuta wani littafi ba kwata-kwata yuwazihi wanda zai ka fada da ka fada da usulul kafi aw yudanihi ko a ce yayi kusa da shi ma'ana ya zarta dillin da daban musulunci suna bayan shi kun ji ruba da suka faɗi dangane da wannan littafi nasu na usulul kafi yanzu kenan a wajen 'yan shi'a ba su da littafin da ya kai kafi ko su suka faɗi da bakinsu babu littafin da ya kai shi daraja babu littafin da ya kai shi ɗaukaka kowane littafi da yake da shi a baya shi ke gaba kuma wannan bayani nasu in ka duba littafin alkuna wal alkab littafin alkuna wal alkab a jizgi na biyu shafi na 593 zuwa 594 a lamba na 628 na alkulaini da abbas kummi a shafi na 1300 ai wanda ya rasu hijira shekarar 1359 a lokacin da ya zo ke bayanin kulaini ne sori sai wancan maganan a daidai lamba na 628 saboda littafin alkuna wal alkabu ne yana tarihin mazajensu ne da bayanai a kansu a can ne ya zo da wannan shirgi da badar an gano wannan da ke ku shi yasa idan ka samu waɗannan 'yan zanga-zangar duk waɗannan abubuwan jama'a ba su ma san su ba su tara su ake a masa jawabin abin da kawai mutum ya je ya naɗu yake son ya faɗi yadda ka san kiristoci haka ake musu ka san fada zai je zai nazarin abin da yake so ne ya faɗi ya zo ya zauna a gabansu a coci ta harjaji abin da yake so kawai shine a yi marmaza a tashi tara hadaya kun gano wannan da kyau ku to su ma ka za a gayyato su a ce ku zo ku yi jerin gwanu sai an gama wahalar da su gaba ɗaya sai zo su zazzauna sun gaji sun yi tibis to duk abin da aka zauna za a gaya masa a daidai wannan lokacin na ɗarkaniya za su ansa sannan sai kuma ce kowa ya ba abin da ya zo da shi na gudunmawa ba abin da suke in ba wannan ba abin da aka tsaro aka shiryo ake san a faɗa shi za a faɗa kawai amma za a sa masu littafin musulunci minal jildat ilal jilda wannan sai tawagan manzan Allah kawai suke wannan kuma ka je ka tambaye duk wani ɗan shi a haka ake musu yoma kaza waƙe a kaza a waye waye waye kaza duk za ga kawai shirman da ake masu ke ka tara su ka rasa gane wai menene za a amfana da shi a wannan gayyan tsiyan da aka tara siyo tattaki daga wuri zuwa wuri zai su taru inda za ka ɗauko kasa ɗin kasa sa ka ji jawaban da aka yi masu sai ka ce kai ka gode ma Allah shirya ta Allah ce yanzu waɗannan mutanen duk wahalan da suka kwaso dama iyaka abin da za a gaya masu kenan kuma na san ibada mafi daraja daga cikin rukunan musulunci da ake tattaki a kanta ita ce aikin hajji annaba kan abin hawa ya ji. har ma wani alwashi cewa zai ji a ƙasa ya cewa ya saka mun gano wannan da kyau ku amma wani ya zai ce maka tako daga kano zuwa zaria a kafa wai saboda Hussaini ya tako daga makka ya tafi karbala yan shi'a sun kashe shi sai mu ce kun bata ai usaini ba kasa ya zo ba usaini a me ya zo a kan abin hawa ya zo ku jahile ne tara ku ake ana muku kasida ana muku jawabai na iska ba ku san komai a cikin addini ba an gama yaudaran ku an ci amanan ku kuma ana faɗa muku gaskiya kun ki ku idan Allah ya kai mu gobe kun ji abin da malaman shi'a suka faɗi kan usulul kafin su ko to za mu zo mu ji at-ta'aliq bayani kan wannan maganan shin akwai ƙare akwai rage-rage littattafan usul kafi nawa ne a cikin shi yawan hadisan shi sanda marubucin ya rubuta ya je kai maliman na sha biyu ko na sha uku da kuma halin da littafin yake ciki a yau wannan za mu je shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum